وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 a da tara ne ko talatin ne ko lagos talatin ga watan shawar jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda aka saba haɗuwa irin waɗannan rana a kuma daidai irin wannan lokuta domin karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'izi wa bida'uha wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya wallafa ina ga karatun mun tsaya ne a shafi na 146 eh, a nan muka tsaya yawa gaban karatu da yake asfani nan na alama mutum ne ko an yi wani karatu yawa nan za mu tashi na da insha Allah muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kama dace muna karatu a cikin a bayanin adadin kabbarori da ake a sallan janaza ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbarori guda tara a wasu lokuta wa wasu waɗanda suka rasu kamar yin hamza radiyallahu anhu ammun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara tara gare shi amma dai kusan dukkan abin da yawanci a karanta aka jayar da abin da malamai mafi yawa suke kai shine kabbarori guda hudu a a sallan janaza amma in an ga wani ya yi kabbarori har sun wuce hudu zuwa tara yana da dalili na cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma dai yin hudu shine mashuri kuma shine wadda yawanci jama'a ke kai tun daga da zuwa yanzu sannan muna za mu yi karatu a cikin maganar kuma mashru'iyar daga hannu wajen kabbara da ana yin kabbarori hudu ba a yin rukuyi ba a yin sujada a sallar janaza ya matsayin daga hannu ga kabbara guda hudun nan kowace kabbara shi ne abubuwan da na ga za mu karanta insha Allah amma dai za mu fara da gaban karatu a shafin 146 a sani wallahu a'lam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم قال المصنف رحمه الله أولا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة من الجنس وهم على من الكبرى ثم فقال عليه الآن وقد سمع أيضا من مقبل كتاب دعوة السنة أهل الكتاب ذكر ذلك ثلاثون بعد مئة a nufe dalili na biyu shine hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma yace lamma waqafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hamza amara bihi fa huyya ila al-qibla lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya tsaya zai sallar janaza wa hamza lokacin da ya yi shahada radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa a kawo shi a ajiye shi fa huyi a ila qibla sai aka daidaita shi aka shirya shi zuwa ga bangaren qibla sun makabbara alaihi tis'an yana sallallahu alaihi wasallam ya masa kabbarori guda tara wata kaddama aidan fil mas'ala a shafi a wasu wa a mas'ala ta 69 a mun karanta wannan kuma da bayanin da aka yi cewa adadin kabbaroyi da yadda kuma mafi rinjaye ke alhadisu sani a hadisi na biyu a can ma shafi na 133 saka an yi bayani a kan wannan bayani na kabbarori guda tara ga hamza radiyallahu anhu a wancan karatun baya na. ويشرع له أن يرفع إليه في التسجيلات الأولى وفي حديثات نعم شيء الأول الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ على النبي فرفع إليه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى أخرجه في وكان القطعي بين الكبيرة والشيخ في سواحات الجنانين من أهل الضعيف وهو وهو وهو الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الجنازة يا ويل تسجيلا ثم لا يعود فقال دار القبر بذلك رجال القبات من غير القبر من سكت فإنه مجهول وقد أمر إليه في القرآن في الجوهر الجوهر النقي الجوهر النقي آه wannan shine magana akan daga hannu lokacin yin kabbarori wannan kabbarori guda hudu shin an shar'anta cewa koyaushe idan mutum da ya daga hannuwansa Allahu akbar idan ya zo zai kabbara ta biyu ma yayi Allahu akbar ko kuma kai in dai a kabbara ta farko in mutum ya daga hannu a Allahu akbar misali in aka yi karatun safiya in za a yi kabbara ta biyu kawai za a yi kabbara ne ba tare da daga hannu ba shine abun da ake magana a nan cewa wa shira'u lahu an yadda yadayhi fi takbirati ula ce an shara'anta ga mutum mai sallar janaza liman da waɗanda suke bayan liman an shara'anta wa mutum ya daga hannuwansa fi takbiratul ula a kabbara ta farko ya daga hannuwa Allahu akbar wadda take game da niyyar sallah da janaza wa fihi bayani akan cewa ana daga hannuwa a kabbara ta farko akwai hadisai guda biyu wanda ke tabbatar da haka al hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu shine hadisin abu hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة cewa annabi sallallahu a bisa wata janaza da aka zo sallar janaza din annabi ya yi daga hannayensa a kabbarar farko ya daga hannayensa wa wada al na ala al sai hannunsa na dama akan nahwu kamar yadda yake a cikin sallah wannan hadisi akhrajahu tirmidhi wa ad-darqutni wal bayhaqi wa abu shaykh fi tabaqat al-asbihani sai ce bi sanadin da'if wannan hadisi tirmidhi da darqutni da imamu al-bayhaqi da abu shaykh a tabaqat al wato tsabaka ta mutanen asbihani sun fito da shi bi sanadin da'ifin ma da isnadi wanda bai inganta ba isnadi mai rauni lakin ya shahadu da da hadithul ati shi wani hadisi da aka karanta yanzu yana da isnadi mai rauni amma hadisin da za a karanta na biyu kuma yana karfafa shi ma'ana yana shaida a kansa wajen kara masa karfi kenan cewa wataƙila duk da raunin da yake tattare da shi to ga wani hadisi da yake tafiya da irin wannan bayanin wanda shi kuma babu wannan raunin irin wadda raunin ya bayyana a wancan shi ne a sani na biyu din ne an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu daga abdullahi bin abbas Allah ya yarda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ala al-jinaza fi awwal takbira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannuwarsa in zai sallan janaza amma a kabbaran farko kuma la ya'ud amma baya take dagawa har a idan da sallah akhrajahu ad-darqutni bi sanadin rijaluhu thiqat imam ad-darqutni ya fito da wannan hadisi da isnadi wadda mutanen da suke isnadin dukansu thiqat غير الفضل غير الفضل بن بن السكن فإنه مجهول إسناد حديث شيء الفضل شيء هذا مجهول wato ba san waye haƙiƙanin wato shi wannan ba ba sakata anhu ibn turkumani daga cikin malamai masu tace harkar hadisi ibn turkumani yana cikinsu amma da ya zo maganan alfadul bai ce komai a kansa ba sai ya yi shiru kawai to fil jawahirin naqi eh, fil jawharin naqi a cikin littafin sa jawharin naqi bai ce komai ba da yazo yana magana akan wato magajin isnadin da yazo kan wannan isnadin da ya bi da yazo kan wannan mutumin bai ce komai a kansa ba ko kuma ala ayi halin rijal da suke zuwa da isnadi da yazo kan wannan fagul bai ce komai a kansa ba don haka rashin cewa komai bai jarraha shi ba amma kuma bai wasaka shi ba bai ce shi yana da illa ba ko yana da matsala ba amma ko bai ce ba shi da matsala ba don haka yayi shiru sun matsalar tirmidhi ثم قال الترمذي قبل الحديث الاول هذا حديث جليل واختلف اهل العلم في هذا قال احد اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ان يرفع وغيره وغيره أيرفع يديه في كل تكبيرة وقول ابن مبارك الشافعي وأحمد بن حق فقال بعض أهل العلم لا يرفع إيه إلا في أول مرة وهو قول ثور سؤال الكوفة وذكر عن ابن مبارك أنه قال ثم لا يفعل الجنازة لا يسجد بيمينه على شماله قال بعض أهل العلم أن على شماله كما يقال في السلام نعم ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول إمام الترمذي da yake ta'aliki ko sharhi game da hadisin farko dinnan da aka karanta ba na biyun nan ba na biyu na farko wanda shine hadisin Abu Huraira kenan radiyallahu anhu to Imam Tirmidhi da yake magana akan hadisin sai ya ce hada hadithun gharib wani hadisi ne wanda yake da garaba muna yanci hadisi gari wato ko dai rawi kadai ne ya rawaito shi ko kuma yana daga rawa wasu bangarori wadda malaman hadisi ke tafiya a kansa ko kuma abunan rawi ɗaya ne ya rawaito shi واختلف ahalul العلم ilimi hada imamu الترمذي ya ce ma'abuta ilimi sun yi saɓani cikin wannan matsala ne cikin ɗaga hannu ga kowace kabbara ko kuma a'a. daga hannu kawai za a yi in an yi kabbaran farko sauran kabbarori da za a yi a sallar janaza ba bukatan daga hannu wannan malamai magabata masana ilimi sun yi sabani akan haka فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرته sai ya zanto jewa daga ma'abuta ilimi na daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu su waɗanda ba ma sahabbai ba su suna ganin cewa mutum zai ɗaga hannuwansa a kowace kabbara wa huwa qawl ibn al-mubarak wannan shine maganar ibn al-mubarak abdullah ibn mubarak rahimahullah daga cikin malaman hadisi wa shafi'i kuma shine kaulin imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa ishaq da imam ishaq ibn rahawai to waɗannan sun tafi kan cewa mutum zai rinka daga hannu kowace bara idan zai wa qala ba'du ahli al-ilm amma sashin ma'abuta ilimi kuma suka ce la yarfa'u yadayhi illa fi awwal mutum ba zai daga hannuwansa ba sai a kabbaran farko kawai inda ya kabbara ta farko Allahu akbar ya daga hannu to ba zai sake dagawa ba wa huwa qaulun nawawi wannan shine fadin imamu nawawi rahimahullah wa oh wa huwa qaulun thawri wannan shine qaulin imamu thawri sufyan thawri kenan rahimahullah wa ahli al-kufa da kuma masana ilimin abu na mutanen kufa wannan shine kaulin wa zukira an ibn mubarak amma an ambata daga ibn mubarak annahu qala fi salati ala janaza cewa shi ya faɗi a sallah in sallar janaza ce an rawaito kauli daga ibn mubarak cewa la yaqbadu yaminahu ala shimalihi da mutum ba zai tsora hannunsa na dama akan hagun ɗinta ba in a sallar janaza ne an samu riwaya daga ibn mubarak da suke faɗin haka wara'a ba'du ahli al-ilm an yaqbada ala shimalihi kama yaf'al fi salat amma sashin ma'abuta ilimi suna ganin mutum zai rike wato hannunsa mai ɗora damansa akan hagun ɗinsa kamar yadda yake a sallah haka kuma zai yi a sallan janaza ma'ana dora dama akan hagu sallar janaza ne cewa riwaya ta zo an ambata daga ibnin mubarak cewa ba sai mutum ya tsora ba amma malamai ma mawuta shi abuta ilimi suka ce mutum zai iya tsorawa kamar yadda yake tsorawa a sallah a filma linnawawi a littafin akwai littafin majimo da imamun nawawi da kuma ya rubuta قال ابن المنذر نعم قال ابن المنذر في كتابه الاتفاق انه على في اول واختلفوا في كائنها آه، قال قال ابن المنذر إيه؟ قال ابن المنذر في كتابه الإشراف ابن المنذر الكتاب الإشراف والإجماع littafin da shi ma ya ce ajma'u ala annahu yarfa fi awwali takbirati wa ikhtalafu fi sa'iriha yace malamai sun yi ijima'i cewa in dai mutum zai sallan janaza wani ijima'an maganan ɗaga hannu a kabbaran farko kan wannan babu sabani kowa ya yarda za a yi wannan to amma a kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu to nan ne sabani yake wasu suna ganin za a daga wasu na ganin ba za a gaba shine yake ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbira sun yi ijma'i cewa wannan kan babu wanda yake kokonto ko shakka ko kuma fadin wani abu daban cewa in dai a farkon kabbara ne to nan za a daga mu waqtarafu amma sun yi sabani fi sa'iriha a sauran kabbarori da za a yi na sallan janaza to nan kan wasu su ce za a daga hannu wasu ce ba za a daga hannu ba نعم قلت وأنا يجب ما يدل على مسؤولية الرقي في إزالة الأحمال الأولى فلا نرى مسؤولية ذلك وهو من مذهب المنبيع وغيره وأكثر الشافعي وغيره من المحققين وإليه دعوة ابن حزم فقال وأما رفع أيدي فإن رجعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة شيء من تحية الجنازة لا تعود في الجنة فقط فلا يجوز بعد ذلك لأن عمل في الثلاث فلا يجوز فعل ذلك لأن عمل في ثلاثة من أهل الجنة فإنما وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كفار إليه في كل خفض ورفع الذي فيها رفع وخفض والعدد من قول أبي حنيفة ثلاث أي في كل تفريق في ثلاثة من هذا ولم يكن قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ومسه برب الأيدي في كل فقد ورفض في سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. آه قلت شما ولا كمان اللي تابع الشيخ إمام ناصر الدين الحافظ رحمه الله يشي ni kuma abun da zan ce shine walam najid fi sunna ma yadullu ala mashru'iyyati raf'i yace ba mu samu ba in dai a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ne abin da yake nuni zuwa ga shar'anta a daga hannu ga kowace kabbara fi gairi takbira fi gairi takbiratil ula in dai ba a kabbaran farko ba shi iya sa bai gani a sunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kowace kabbara a daga hannu ba in ba da kabbarar farko ba a kabbarar farko nan kan babu wanda ya tafi akan cewa ba za a daga ba dama sabanin akan sauran kabbarori guda uku ne to shi yace a sunna babu inda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a daga hannu a kowace kabbara fala na rama shuru'iyyata zali to da mu ba ma ganin hakan shari'a ce ba mu ga cewa an shar'anta haka ba wa mazhabul hanafiyyati wa ghairihi wato kuma shine mazhabar hanafiya da kuma wasunsu wa ikhtarahu shaukani wa ghairuhu min al muhaddiqin shaukani da wasu daga cikin muhaddiqai su ma sun zabi wannan matafiya din wa ilayhi zahaba ibn hazm ibn hazm sahibul muhalla shi ma ya tafi akan haka fa qala yake cewa wa amma raf'ul aidi amma daga hannuwa fa innahu lam ya'ti an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a fi shay'in min takbiratil janaza illa fi awwali takbiratin faqat yace fa innahu cewa yadda al'amari yake lam ya'ti an nabi sallallahu alaihi wasallam bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ingantacciya ba cewa annahu rafa'a fi shay'in min takbiratul janaza cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a wani daga cikin kabbarorin janaza ba in banda illa fi awwali takbiratin faqat in banda kabbara ta farko kadai fala yajuzu fi'lu dhalik haka shi ibnu hazm rahimahullah ce bai halatta ba a aikata haka mana a daga hannuwa ne tunda ba a samu ta wata hanya ingantacciya da sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba bi annahu amalun fi sala domin wani aiki ne a sallah daga hannuwa ba lokacin kabbaran farko ba kadai wani in a sallah ce sallah wacce take ba sallah janaza ba a yana iya yiwuwa lam ya'ti bihi nassun a babu wani nassi da ya zo da shi cewa a daga hannu a kan barori na sallar janaza wa inna ma jaa anhu alaihi salam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in kawai shi dai abin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kasance yana daga hannuwansa a duk lokacin sunkuyawa ko dagawa walaysa fiha raf'un wa kabin. a sallar janaza kuma babu sunkuyawa da dagawa a salloli ne wanda aka saba su ne akwai sunkuyawa da dagawa amma sallar to a can salloli za ka ga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahu akbar zai daga hannuwa ne tafi rukuyi sannan idan ya dago daga rukuyi sani Allahu liman hamida nan ma zai daga hannuwa ya koye mai da hannu kamar yadda malamai suka tafi akan haka sannan sashi malamai suka fi kan cewa e yakan mai da hannu kamar yadda take wala cewa yakan mai da hannu ka hai'atiha kamar yadda take shine yadda take kafin ya yayi Shi shine dama yana kan hagu wasu malamai kuma suka ce a'a aka ce sai mai da ita kamar yadda take ka hai a hannu a yadda take shine a take to shine sai suka tafi kan cewa in yayi ruku'i in ya dago in ya haka ya daga hannuwansa to kawai yana barin hannunsa kamar yadda halittan ta yake mana to yadda halittan ta yake kuma to a sake ne shi ne tashi malamai su shi za ta ga wasu malamai in sun yi ruku'i in sun dago su suke hannun su zai da wanda bai tafi a bisa wannan matafiyar wasu kuma suka ce sai yana mai da ita ka hai atiya ai ka hai atiya ƙaunar ruku'i wato yana me da hannuwansa in ya daga in ya dago daga rukuyi ya daga hannuwansa to sai me da ita kamar yadda take kafin ya yi ruku'i yadda take kafin ya yi kuma haka dai sai wato sai yasa za ga wasu suna mayarwa wasu kuma suna sakewa wannan malamai sun tafi akan kawai sabanin ma'anar abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ne haka kowanne mutum ya dauka wallahu a'lam to anan ma eh, shine za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu idan zai tafi ruku'i kaga fi kulli khafdin kenan zai kuya wa rafa in ya dago na ma yana daga hannu wannan shine amma a sallar janaza babu wannan suka ce wal ajab min qawli abi hanifa bi raf'il aidi fi kulli takbiratin min salatin janaza wato abun ban mamaki daga fadin abu hanifa eh, cewa za a ɗaga hannu a kowace kabbara a sallar janaza wani ya ci ƙwaƙƙun ali nabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba ko sau ɗaya ba a samu ingantacciyar suna da ta nuna haka ba wa mana min raf'il aidi fi kulli khawfin wa raf'in fi sa'iri salawat wa qad sahha ani nabi sallallahu alaihi wasallam hani da yayi a cewa ba za a yi hali da ne ba ya cewa ko in za a sunkuya ko in za a daga nan ko ba za a daga ba to kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam in a sauran salloli ne nan ko ba a samu inda ya inganta ba to kuma wasu nan kuma ya ce za a yi shine abunan eh, shek imamun eh, abunan eh, shek ibn hazm rahimahullah yake maganan cewa shi yana mamakin yadda abu hanifa ya ce a ɗaga hannu a kowace kabara bayan babu sunna da ta tabbata akan haka yana kuma mamakin cewa ya yi da ya yi kar a rinka ɗaga hannu in a sauran salloli ne ko in za a suka ko in za a ɗago alhali nan kuma sunna ta tabbata yana mamakin magana da yana ga eh, eh, shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ce magana akan su waɗannan a'imma din cikin littafin sarrafa ulmanam anil a'immatil a'lam za ku ga sun faɗi magana saɓanin abin da ka karanta a hadisi wani sai to eh, idan ka lura ibn hazm duk da cewa shi yana da zafi wajen magana a babin ilimi amma a nan sai ce amma abin da ya ba shi mamaki abin da bai tabbata a sunna ba abuwa ne ya ce a yi abin da shi kuma ga sunna ingantacciya nan kuma ya ce kar a yi sai ce sai yi mamakin wannan magana bai faɗi kaushin magana game da abu hanifa ba Allah duk da cewa ya saba bisa ɗabi'unsa in yana rubutu ko yana magana to yakan yi kaushi idan ya ga mutum ya yi abunan ya bar sunna ko kuma ya faɗi wani abu saɓanin sunna amma a nan sai magana mai sauƙi. saboda su waɗannan a'imma ɗin zai iya yiwuwa hadisi bai zo musu ingantacce ba ko kuma hadisin da ya zo din ba ta hanya ingantacce ya zo ba alhali kuma ingantacce ne amma yadda ya zo gurin su ba ba ingantacce ba ne don haka ba za su yi hukunci da shi akan abun da eh, ya eh, ake ganin cewa haka ba ne za su iya hana abu alhali ya inganta don bai zo musu ta hanya ingantacciya ba wannan shine abun da yake faruwa kamar yadda shekul islam ya bayyana ya kuma bayyana cewa na farko mutane su gane cewa su a a'imma ɗin Allah ya musu baiwa da tsarkin zuciya na hatibuhu falanin zaki ya haɗin ta yadda ba ta neman shuhura balle a ce sun hana wani abu ne don kawai a kan su ɗin su ne su wannan ba shi bane damuwarsu sannan ko ba su taɓa wani magana da gangan ba don ko su kau da mutane daga daidai ko kuma su kai da mutane daga abin da ya dace ko ya fi fifiko ba su taɓa yin wannan ba da haka shi ne samun yardar Allah da haka shi yasa ya yi maganganu masu matuƙar mahimmanci don mutane su gane kar ce zai ga ko wanda daga cikin a'imma ya tafi alhali ga hadisi ingantacce ga wani sa'i wasu suna cikin tashe, a sai ga mutum yana kaushin magana ga hadisi ba ruwanmu da fikihu ga hadisi ba ruwanmu da kaza asali bai ma mai bikin ba amma yana magana ga hadisi eh, abin bai fassara hadisi ta yadda ya dace ta dai kawai fassara gundari larabci eh, akwai hadisin da eh, idan ka fassara shi larabcin ya fassaru amma me dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi ya yayi idan aiki ne kuma mai ya kawo yayi a wani lokaci ne a wani guri a cikin madina ne ko a wajen madina akwai irin na abubuwa da yawa wanda fuka ha malaman fiƙihul hadith suna ce bayani akan irin waɗannan abubuwa kwadi sai da yawa wanda in ka gansu ka kalli zahirin su zaka ga a imma sun tafi sai ka ɗauka kamar sun saba wani hadisi ne amma idan ka san dalilai na faruwar abu za ka bi sauƙi kawai a sha imma suna nan akan daidai kuma hadisan da sallallahu alaihi suna na akan daidai kuma wajibi ne bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su wa ita'ima akan haka suke shi yasa ma za ka ga sun ce ko suna cikin kabarin su aka samu hadisi ingantacce sun bar abin da suka faɗa sun koma hadisin kai kana karanta da kaga hadisi ingantacce to sun dawo hadisin kai da ka karanta yau abin da su suka faɗa tun suna raye shi kuma sun bar shi sun haƙura da sanin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yawanci idan an ga wasu abubuwa to sai an yi bincike an abu ne shi yasa zaka ga Sheikhul Islam rahimahullah yake magana masu matukar muhimmanci a game da su shi wannan littafi na Rafa'ul Malam anil a'immatil a'lam sunan ma littafin kenan Rafa'ul Malam dauke zargi anil a'immatil a'lam ɗauke zargi daga manya-manyan malamai waɗanda suka zamanto taurari a bangaren ilimi a cikin addinin musulunci to kawar da gargi daga su sunan littafin kenan sannan zai rinka bayani akan yanayinsu saboda haka kar mutum ya rinka sukan malamai ba tare da ya ankara ba ko maganganu masu zafi ba tare da bincike mai zurfi ba wallahu a'lam zaka ce a qultu ita ce shi mawallafin wannan littafi sheik muhammad nasiruddin rahimahullah ya ce tenate na wasu sama a tsawon da ali a halifa a wuyan ke من العربية ولا تكون فيما جاء في على نفس الغاية من التعلم من هذا البلد وهو أقسام كثير من أين البلد منه قاضي منصور من تلقي أئمة العربية العادية على خلاف ذلك هو الذي جمع في الثلاث ولكن لم يرون رفع الأيدي في تفريدات ذلك في ثلاث أيدين مع أنها لا أصل لها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم منذ المحلى نعم. No. akwai muhadaran da asibitin wanda dr jamilu yake gabatarwa shi ne nake ga insha Allah za mu tsaya nan a sauran minti goma lokacin irin isha gina. Eh, sauran minti a to bari mu ci da karatu za mu yi isha a nan ke nan koya eh? ya za a yi a can ga muri wani lati a kawai dai za mu je mu dan samu fa'idan da ya saura ne kuma watakila su ta eh eh so eh, eh, ma'ana yanzu in muka tare nan za mu iya samun isha a can ne ko kuma mu yi isha mu tafi ko wanne za a yi ka ce saura minti biyar na Eh? yau a nan ba tun da saura minti biyar isha sha Allah ta'ala to ala ayi halin ina ga wannan kuma shine gabar magana sha Allah a matsala wadda take ta ilimi malamai suke abunan zarga a wani bawan Allah a wasu shekaru haka baya ana bayani sai aka ce za a daga hannu eh, a ana maganar za a ɗora hannun dama a kan hannun hagu a sallah wasu malamai sun ce a kan ciki ake ɗorawa wasu malamai suka ce a tsakanin ciki da girbi wasu malamai suka ce a kan girbi to shi kawai da ya tashi ya ce to a bari mana kawai a huta ka gani wato duk aikin da suke yi na bincike don a tabbatar da maganar sunna mazana suna da suna? shi a wata anguwa yake a garin nan e kawai shi ce to a bari mana kawai a huta eh, kaga eh, shi ya abun da yake gani kenan ya dauka wani abu ne na ko a yi shi a kasuwa ko gyaran layi ko wani abu ne to su ba ta bari akan abun da yake na ilimi domin ana so a ɗora su doro akan daidai kuma menene haƙiƙanin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai idan suka samu wannan kuma sai su ɗora al'umma a kai ko su rubuta ko su karantar da ɗalibansu shi da kullum abin da suke tunawa amma ba wai a'a za ka ga ana ta abu nan wanda harkan karatu ya ratsa jikinsa ba sai rinka ganin to an ce kaza an sake cewa kaza an ce dole a ce kaza a sake cewa kaza saboda ilimi ake magana shi ilimi shine sai ka bincika ka gano haƙiƙanin menene daidai a inda mun zauna kawai da sun zauna kawai a yanzu da ba musamman mai wa addini ba da ba wannan ilimin a rinƙa ya shi shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba mota ba jirgi ba waya ba abubuwan rubuce-rubuce balle su tafiya cikin sauki kuma ilimi ya addinin musulunci ya yada ko ina a duniya babu sansanin da ba addinin musulunci sai dai zamanto babu musulmai da yawa ko kuma kalilan ne musulmai a wani bangaren amma dai musulunci ya leka gurin to saboda kokarin su da yada ilimin da kuma tsayawa akan abun nan sannan babban abin da ake so a tsaya akai shine abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da ya kafu yana yi yawa don dukkan lada ya taru a cikin wannan da duk wani aiki na alkhairi shine in an yi shi daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da an kauce inda gangan aka kauce to babu lada aiki sai da in an kauce da kuskure ne to wani abu kuma to Allah da ke mai rahama ne to shine amma da zaran an san cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai aka kauce masa da gangan kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bada kofar in ba a yi wannan ba a yi wancan in dai abu ne guda ɗaya kuma ga yadda yi shi nan kuma tsari na addini ko ibada ko wani abu a cikin addinin musulunci to fa da zaran mutum ya bar yadda ne sulalatin ya yi yayi da gangan yayi wani kala kawai aikin sa bai karbu ba domin kowa a cikin a cikin mu gaba daya tun daga farko al'umma da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wanda za su rasu na ƙarshe abinda za a tambaye su shine me suka ce kuma suka aikata da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya yi umarni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira to shi za ka ga malamai abu take kaman karami ne ko kuma abu kaman kadan ne amma wancan ya ce wancan ya ce a'a wancan ya ce kaza wancan ya ce eh saboda wannan shine harkar ilimi duka kowa yana kokari ne ya ga cewa an tafi daidai abinda baya cikin sunna ba a taɓa ganin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne mai sauki kawai a bar shi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin alkhairi to in dai bai yi abu ba to babu wani abu nan haka kuma abun da duk kake ganin yaya ne amma in aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kawai kai kokari kaga cewa hakan kake yi yawa in an ce yayi kuma yayi a babin cewa haka kawai za a yi babu wata kofa ko kuma wani abu nan sai za ka ga malamai yawanci suna da fahimta daban-daban akwai abubuwa da yawa mu yanzu a zamaninmu da muke rayuwa idan abu ya zo ya zama sabo to yawanci mun fi ɗunguma a kansa mai ta yi ba tare da duba bincike da maganganun malamai da lura da hadisai da abubuwa ba sai ga mutane sun makale abu kawai suna ta yin sa tamkar ma babu wani abun da ba shi ba wato yawanci irin wannan za ga haka ake tafiya kuma haka aka saba da zarar an je dan sabon abu to shi din aka fi sha'awan a doge a kansa a yi ta yi har ma sai a rinka mamakin kai ya ba kai eh, wani abin eh, abu ne in ka ga mutum baya yin abu to kana daman ka tambaye shi kana daman ka tambaye shi wataƙila in yama bayani ka gane wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala kun muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرة الخطر عن كل لا كرامة منك عن مرة لأن الله سبحان الله عبده كثيرا مثل ما تسمع فماذا tana fama da matsala na daura matsala a cikin na nuna ta zuwa haka ta kuma matsala a kan ta fara da kuma matsala da ke sosai da ke a na ba bata lafiya kada ku kula ko don wasu da ba lafiya wannan ya aka ta da kai kai don yana mulki wannan ya ce ya sa noma aure da gabansa

wasu suna da damuwoyin da suke da su kowa da abin da ya dame shi da abin da ya sa a gaba muna fatan Allah shi ya fi mu sanin bukatunmu kuma shi ya fi mu sanin abin da yake su ne damuwoyi gare mu muna roƙon su subhanahu wata'ala abu na damuwoyi Allah ya yi mana abu na bukatu Allah ya biya mana bukatun wadda ya ambaci iyalinsa tana da juna kuma tana da laulayi misali ya ce sun taje anguwa an bugo musu waya to me yasa tunda tana da uzuri in dai ba anguwar da ya zama neman magani ko wani abun da ya zama mata dole ba tana wanda hali me yasa za ta je anguwa eh magani ta je karba eh to kaga kuma shi ma ya kamata ya rinka zuwa ya karbo mata in dai ba ya zama dole sai ta je ba tana da uzuri yanzu ga shi an bugo waya suna eh, abuna wa ya san irin faduwan da ta yi amma inda tana gida in Allah yadda sai zama da dan sauki ya kamata ya je karbo mata ita kuma ta tagaita fita matukar taƙaitawa da uzuri da ake suke Allah ya sauke ta lafiya Allah ya ba da lafiya wadda suke da uzurori daban-daban wadda aka rike masa kudinsa Allah wata wata'ala ya sa a bashi kudinsa wadda ba su suka suke damunsa Allah wata wata'ala ya ba su ikon biya wadda aka rike takardunsu don neman aiki Allah wata wata'ala ya ba da nasara wadda yake da damuwoyi ya ce shi ya san irin damuwoyinsa muna fatan Allah ya yi masa dukkan wani mai damuwa Allah ya yi masa dukkan mu gaba daya bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah biya mana bukatun Allah shugabantar da mutane na kwarai waɗanda zai amfani da su wajen gyara mana ƙasar mu duk wani mutum wanda zai zama alkhairi a rayuwar mu Allah ya tabbatar mana da shi wanda zai zama mana matsala Allah subhanahu wataala ya kange shi daga samu inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك